manuniya. Ganin Bayan gangara gangarar karewar mulkin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sa wasu 'yan ƙasa sun fara ta'alikin tattauna batutuwan da suke ganin sun riga sun fito sarari. Duk abin da kake a duniya ko hodar Iblis kake fiddawa baka fi wanda yake samun allocation in dala a Central Bank riba ba. Bai tsammanin Buhari yana tsafi ba saboda addu'a ma bata dame shi sosai ba. To shi mulki idan za a yi shi a Afirka sai an yi shi a Afirkanci. Shi kuwa shehun malamin jami'a kuma masanin shari'a Farfesa Nasir Aliyu gaya wa duniya yake cewa duk da takun tattake guri da ake gani a gaban kotunan saran karakin zaɓuka fa yanzu doka ta sa wajibi a karkare shari'un cikin hanzari. Tsarin mulki ya kawo kwana 180 kowace shari'a daga ran da aka filin ta dole a gama ta kwana tamanin so gaba in ciro da farko har ƙarshen ta za a gama ta cikin wata goma game da bidirin bikin bugun juna akan shugabancin majalisun tarayya kuwa abin da aka saka a wuta ne ya fara kauri magana an zaɓi wani an naɗa wani an naɗa wani kafin ma a rantsar da majalisar muna gani ya saba a ƙa'idojin demokradiyya wanda mu ba za mu lamunta ba baka san abin da ya faru lokacin tambuwal ba baka san an naɗa ete patricia wata uku bata miƙe ba duk akan idan waɗannan mutanen akai waɗannan faso mun ta muka tatso cikin tarin muryar da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku duk safiyar Juma'a da wuri. Shiri na ɗari da goma sha tara cikin jerin shashiren manuniyan da kullum buƙatar shi shine cikawa masu sauraro buri. Mai yiwa gaza ganin cika burin kuma ya sa wasu 'yan Najeriya suka fara fashin baki game da gwamnatin shugaban ƙasa Buhari. Sanata Ibrahim Hassan Haɗeja ya ce idan za a tsage tsantsar tsabar gaskiya to gwamnatin shugaban ƙasa Muhammad Buhari ta yi wa tattalin arzikin ƙasar nan mummunan ɗauri. Sabuwar gwamnati gaskiya tana da aiki a gabanta ba kuma ƙaramin aiki ba. bashin mu ya kai naira tiliyan saba'in tamanin ko yanzu. Ta ma ki yi lissafi ki gani akwai yanzu an kiyasce cewa muna kashe naira tiliyan goma sha hudu a shekara akan tallafi tun da yanzu kaga triliyan wajen bakwai kullum karuwa yake dala na tashi shi ma na tashi kuma ana magana cewa ga refinery din dangote za ta zo shikenan mun huta tana a tambaya a nan shi dangote din nan in ya fara tace mana yana saidawa zuwa za a ce masa to bawan Allah tunda kai dan Najeriya ne sai ka rage kuɗin man ka ya dawo naira 170 ka dauki asarar naira 400 kawai san kana son kasar nan kin ga ba zai yi ba in ka ɗauki. sata da ake yi ta danyen mai ana tunanin akalla kasar zai kai wajen triliyan tara a shekara asara babban inda gwamnati take asarar kuɗi wurin wannan canjin kuɗi abinda ake cewa dual exchange rate kowa ya san dala naira ɗari bakwai da hamsin ce a kasuwa amma a central bank in kana da uwa a gindin murhu ko kai shafafe da mai ne za a je a baka dala a naira ɗari uku da saba'in ribar da zaka samu duk abin da kake a duniya ko hodar iblis kake fuddawa baka fi wanda yake samun allocation in dala a central bank riba ba akalla ƙasa daga shekarar 2017 zuwa yanzu mun yi asarar dala biliyan 114 hudu maganar da ake a naira ya kusa naira triliyan 130 in ka tattara wannan abubuwan babu bukatar najeriya ta ciwo bashi sai dai shi manjo muhammad lawal el yaqub mai ritaya gaya wa duniya yake cewa ya riga ya gano makwantar kuskuren shugaban kasa buharin da ya ce ta fara ne daga yadda ya saki wasu abubuwa masu matukar tasiri mai girma shugaban kasa ya yi kokarin mulkar kasan nan da ainihin tsintsar boko da constitution da ƙoƙarin kamanta adalci wanda mu a afirka ba a mulkin mu a haka abinda ake mulka afirka da shi shine za a mulke ta da addu'a akwai addu'a ta addini akwai addu'a ta tsafi sannan wani lokaci shi kansa constitution din ana dan karya shi saboda idan ga abin da al'umma suke so kuma ya sha bamban da constitution ai anan taka ai wasu gwamnoni sun yi ai wasu shugabannin kasa suna taka constitution din to shi mulki idan za a yi shi a Afirka sai an yi shi a Afirkanci bai tsamanin Buhari yana tsafi ba saboda addu'a ma bata dame shi sosai ba Obasanjo 2003 ina gaya maka na shiga jirgi da mutanen mai maiduguri su ɗari 150 dukkansu obasanjo ne ya biya musu kaga shi ba musulmi ne, to amma shi mai girma shugaban ƙasa wannan shi bai ɗauko wannan hanya ba kuma duk wanda yake kusa da kai kamar wa'annan kabal ɗin da ka je ana nufi mai addu'a yana yi ta gaskiya mai addu'a da tsafi yana haɗawa mai kuma tsafi yana yi duka akan wa ake duka akan shugaban kasa. Game da maganar jinkirin jan kaba da tsilla-tsilla da ake samu akan shari'un zaɓe kuwa farfesa Nasir Aliyu na jami'ar bayan ne ya ce ai an riga an samu sabon sauyi saboda dokoki sun warware komai saboda haka yanzu babu wani sauran ɗari-ɗari. Ka san shari'a daki daki ake bi duk yanda alkali ga in ce tsinkawa shi da kyau bai sai ce na kure shi ba haka sai an bi matakan nan duka sai dan kai ka zo ka ce na jige da kanka. Da haka akwai hasashen cewa watakila gudanar da shari'un zaben nan na wannan karan zai ɗau lokaci sakamakon ƙarin jam'iyyun da suka shiga zaɓe ba? Eh zai ɗan ya ɗauka makasancin da yake yanzu akwai eh, doka eh, na tsarin mulki ya kawo kwana 180 ko ta shari'a daga ran da aka fi filinta eh aka shiga dai dole a gama ta kwana 180 wata nawa kenan wata shida kenan ko sa'annan appeal kuma dole a yi shi a gama shi cikin kwana 60 kuma ka san banda zaben gwamna ba zaben da ke zuwa supreme court so dukkan su suna karewa ne a kotu koli kaga can wata biyu wata biyu wata hudu kenan ko ka gaba ɗaya wata goma kenan so gaba ɗayan sharu da farko har ƙarshen ta za a gama ta cikin wata goma domin ko supreme court ita kanta dole ta gama cikin kwana 60. Tun bayan ayyana sunan wasu waɗanda ake so su jagoranci sun tare Najeriya wasu al'umma suke ta tattauna batutuwan da suke ganin abubuwan fa sun fara kamari. Jagoran haɗakar wasu ƙungiyoyin arewacin Najeriya Kwamarar Nasir Abdulkadir dan Battama ya ce daddage da APC ta yi akan damƙa wasu shugabanci masu ƙasar nan fa yana da matukar haɗari. Wanda ya zo da jama'arsa ya yi takara ya ci zaɓe ya zo a ce wani daga gefe zai zo ya ce masa ai wane za ku ba kujera kaza wane za ku ba kujera kaza wannan ba dimokuraɗiyya tafiya bane wannan mutane ne mahankaltan mutane waɗanda suka san wanda ya dace so abin da muke so shine a ba su dama daga majalisar dattawan majalisar wakilai a ba su dama su zaɓi wanda suke so su shugabance su magana an zaɓi wani an naɗa wani an naɗa wani kafin ma a rantsar da majalisar muna gani ya saba a ka'idojin demokradiyya kuma ya kama da wani kutse da ake nema a tsarin demokradiyyar Najeriya wanda mu ba za mu lamunta ba to saboda haka muka zo a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban majalisar tarayya a sanatar Bukola Saraki da wasu manyan 'yan ƙasa irin su Dr. Hakim Baba Ahmed da irin su Dr. Usman Bugaje da sauran manyan masu faɗa aji muka zauna muka ce ya kamata mu yi tsokaci mu yi tambayi kan wani al'amari saboda kar a zo a yi wa arewa suke da ba ruwa waɗannan kudure-kudure da muka bayar za mu rubuta su a rubuce mu kai jam'iyya ko mu kai wa shi shugaban ƙasa mai jiran gado saboda su ne za su dage su gyara in ta yi kyau shi muka sani in ta kwaɓe shi muka sani. tuni ma dai aka ji sanata suleiman abdulrahman kawu sumelan jihar kanawa na jam'iyyar nnpp mai alamar kayan marmari kokari na share shi gifar shimfiɗa shimfiɗar share shirin shigar da shugabannin majalisar da ya ce ai tana da irin nata tsari. Ki duba cikin wannan koren littafin na dokar gidan nan abu biyu ya recognizing ya yarda da shi akwai jam'iyya mai rinjaye akwai sauran jam'iyyu na adawa shi yasa shugabancin su tun 2007 muka yi gyara ya dawo karkashin minority leader dukkanin su a karkashin shugabanci ɗaya suke saboda haka wannan a dunkulan su suke da rinjaye me matakin da za ku ɗauka yanzu a matsayin ku na adawa ba bane ko tashin hankali ko cin mutunci kawai ranar zaben shugabannin majalisa za a shiga zaurorin nan za a je a yi zaɓe a zaɓi wanda ake so a baka san abin da ya faru lokacin tambuwal ba baka san an naɗa eh, ta patricia ta bila da pdp sun nada ta duk da ita ba suna suka sa ba wata uku bata miƙe ba baka san sanar president da yawa da bangaren zatarwa suka nada majalisa bata yadda ba duk akan idan waɗannan mutanen akai bai kamata yanzu wanda ake ce ma cavals su sake dawo da demokradiyya baya. To kana nufin kenan ko 'yan adawa kun yanke hukuncin wa za ku zaɓa? Ba ɗan adawa ba har wanda ba da yake yi ba ya san gaskiya. Ka ce za ku bi zo ne. Kwarai da gaske. Amma ya kamata ki sani kowace da majalisa da ɓangaren zartaswa da ɓangaren shari'a zaman kansu suke yi. Idan ɓangaren zartaswa suka yi zonin ɗinsu ba ruwanmu da ɓangaren majalisa daban wannan yake. To duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin da aka kebe musu fa suna ƙara ƙarewa ne kuma gashi babu maganar ƙari. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki uku ne kacal su yi sallamar sakin kujerin da da su ne fa suke ta faman alfahari. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki mamud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryo muryoyin da kan zo muku cikin wannan shiri. Ni Isa Lawal Ikara da kan shiri an gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.